وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan rana mai albarka wannan wuri yau lahadi daya ga watan uku da shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da sha uku ga watan daya ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafinmu na umdatul ahkam babi da yake bayani akan alfara'id wato gado a muyi bayani <clears throat> akan rukunai na shi gado din da sharruɗa na gado da abin da ke sa a gaji juna da kuma dalilan da ke hana gado da kuma wato rebo da Allah ya faɗa cikin alkur'ani alfurud guda shida mun fara bayani akan waɗannan furud ɗin mutanen da suke kowane farali da suke ɗauka abinsu mu yi bayani a abin da ya shafi nisfu rabi kenan mun ambaci mutanen da suke tarayya a wannan nisfu ɗin mu yi bayani a kan abin da ya shafi robo ɗaya bisa hudu kenan mun faɗi mutanen da za su ɗauki wannan kason mun faɗi sumun da mutanen da za su ɗauki wannan kason cikin shida mun faɗi uku saura uku kenan shi ne abin da ya shafi a da tulutani da kuma asudus biyu bisa uku da ɗaya bisa uku da kuma ɗaya bisa shida a ɗaya bayan da muka yi mutanen da suke samun rabi mun ce mutum guda biyar ne mutum ya mutu ya basu su ne za su ɗauki rabi daga cikin mun ce akwai miji matansa ta mutu ba ta da zai ɗauki rabi sai ɗiya tana cikin masu karɓar rabi ɗiyan ɗa jikanya kenan tana cikin masu ɗaukar rabi yar uwa shaƙiƙiya wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya suna cikin masu ɗaukar rabi sai yar uwa li'abbiya wanda aka da uba kawai suna cikin masu ɗaukar rabi mun faɗi kuma sharuɗa wanda in sun cika kowannensu zai samu wannan rabi naci daga nan sai robo ɗaya bisa hudu mun faɗi masu su mutum biyu ne kawai sai miji da kuma mata ko matan aure miji kan karɓi ɗaya bisa hudu idan har matan da ta mutu ta bacci tana da ɗa tare da shi ko da wani ita ta wanda ya fito daga cikinta ko zai tashi daga rabi zuwa daya bisa hudu ita kuma mace wanda mijin ya mutu ya bari za su samu wannan hudun ne idan shi mijin wanda ya mutu ya batta bai dada tare da ita ko da wani to za su samu wannan sai wannan mutum biyu ne kawai sai kuma sumun ɗaya bisa takwas shine rabi rabo ne na matan aure ko matan aure a lokacin da aka mutu aka basu akwai yaya ga wanda ya mutu ya basu ɗin to nan ne za su ba za su samu kun samu ɗaya bisa hudu sai su tashi daga ɗaya bisa hudu zuwa ɗaya bisa takwas wannan su ne abubuwa yanzu sai abin da ya shafi tulutani wato biyu bisa uku ko me za ki kira da turanci kenan eh two over three ko masu karɓar 2 over 3 su ma mutum hudu ne su ne wanda muka ba rabi a can in ka cire miji kawai to daga sharuɗan in waɗannan sharuɗan da aka ce za su samu rabi-rabi aka kasa samu su sai su dawo sulusani daga ciki akwai ƴaƴa na ciki akwai jikoki akwai 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai yan uwa uba ɗaya wannan su ne masu karɓan biyu bisa uku tulusani kenan don allah ya faɗa cikin alkur'ani فإن كانوا min من ذلك فهم shuraka في الثلث haka Allah ya faɗa cikin Alkur'ani ya faɗi abinda ‘yan uwa za su samu mata abinda ‘ya'ya mata za su samu ce ita za ta samu rabi ga in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu to sharaɗi da zai sa ‘ya'ya mata su samu biyu bisa uku na dukiya sharuɗa guda biyu ne ‘ya'ya da mutum ya haifa sharaɗi na farko ya kasance babu wani namiji tare da su dukkan su mata ne an gane ba namiji tare su in akwai namiji za su dawo matsala ta asali lizzakari mislu haddal unsayaini namiji yana da rabon mata biyu kaga nan ba su samu rabi ba idan akwai namiji tare da su sharɗin farko kenan ba a zama babu namiji tare da su sharaɗi na biyu kasance sun fi ɗaya daga biyu abin da ya sama ta'addudu hunna can mun ce ta zama ita kaɗai babu wa ya ko to na yanzu in ta samu ya ko suka zama biyu to maimakon su samu nisfu sai su sauko sai samu biyu bisa uku ne wannan su ne abu guda biyu ya'ya mata na cikin mutu za su samu wannan biyu bisa uku a cikin dukiyarsa ba namiji tare da su shine adamul mu'assib kenan in akwai namiji zai zama musu ba rabi za su samu ba zakari mislu hadbir unsayin namiji yana da hamsin mata suna da ishirin da biyar kaga wannan ba rabi ba ne ko namiji yana da ɗari su suna da hamsin ya zama babu wannan namiji sannan ya zama kuma sun fi daya ba ɗaya ba ne daga biyu abin da ya sama shine fa in kunna nita'an fawqatnataini falahunna thulutha ma taraka idan mata sun fi biyu ko daga biyu abin da ya sama to falahun na suluta suna da biyu bisa uku ma kan abin da babansu ya bari amma fa in kanat ta idon ɗaya ne falahan nisfu nan za su samu rabi nan ma in ɗaya ne ba miji tare da ita ba kuma ya kokano in gane wannan sai na biyu wanda suke samun rabi a cikin dukiyar mamaci eh, ɗaya biyu bisa uku su ne ‘ya'ya ah, jikoki mata suma suma sharaɗi guda uku ya kasance babu ‘ya'ya ga wannan mamacin sai waɗannan sharuɗan da muka ba ita ɗiya ita ma ya zama ba namiji tare da ita da su biyu ya zama kuma sun fi ɗaya an gane babu ‘ya'ya don akwai ‘ya'ya bisa da su a shi kenan to ya zama adamul far babu ‘ya'ya na wannan mamacin sai jikoki kawai mata sannan su jikokin matan su kasance babu namiji tare da su sannan ya kasance kuma biyu zuwa sama ta'adduduhunna kenan an gane hun wannan su ne sharruɗan da jikoki mata za su samu biyu bisa uku na dukiya daga nan kuma na na uku yan uwa shagige wanda aka uwa ɗaya uba ɗaya da su mata su ma da sharruɗa guda hudu guda hudu sharɗi farko ya kasance ci mamacin bai da 'ya'ya da cikinsa ko kuma jikoki wanda suke sun ɓangaren abin nan bai da far'u kawai 'ya'ya sa'annan kuma bai da asul uba ko kaka ko wani sa'annan su matan su kasance ba su da namiji tare da su tsaye musawa yancan sharuɗan sannan ya kasance kuma biyu zuwa sama in gane sai an samu adamul far adamul asul sai adamul mu'assib sai ta'adduhunna babu far'i shine yaya babu asali sune uba iyaye maza sa'annan kuma adamul mu'assib ba dan uwa miji tare da su sa'annan ta safi daya ba daya bane in daya ne tana can a nisu mun fada shine sharadi ta kasance ita kadai ba wa ba gane ba ya ba ganuwa yanzu to in ka ta samu ganuwa ko ya sai ta sauko nan daga biyu abin da ya sama an gane abin sharuɗa guda hudu sai kuma yan uwa li'abbai su kuma su ne na hudun su ma sharaɗi in ka ɗauki sharaɗin wannan yan uwa shagigai su ne kawai za ka ba su sai ka ƙara guda ya zama babu shagigan kamar jikoki da yaya ya zama na farko babu yaya na ciki babu iyaye maza sa'annan ya kasance babu miji tare da su sannan kasance su daga biyu zuwa sama sannan babu kuma shagige wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya don akwai uwa ɗaya uba ɗaya sun fi nan ƙarfi to wannan su ne sharuɗa da su ma za su samu biyu bisa uku na dukiyar mamaci an gane kenan mutum guda hudu ya'ya can mun ce albintu wajen nisfu yanzu sai mun ce albanat ko sai mu ce bintul ibil nan kuma sun ce banatul ibil saboda da yawa ne sai mu ce al'uktu shaqiqa nan sai ce al'akhawatu al'ashiqa yan uwa shaqiqai sai can mun ce anisu al'uktu li abbi ko yanzu kuma al'akhawatu li abbi za ta ɗaya yanzu kuma sun karu daga ɗayan to za su sauko daga wannan eh, abin nan na rabi sai dawo biyu bisa uku na dukiya wannan su ne sharuɗa na samun su da wannan abu ah, na gaba shi ne a ɗin ɗaya bisa uku ko mun yi sulufani biyu bisa uku yanzu ɗaya bisa uku na dukiyar mamaci su mutum biyu ne suke samun wannan mutum biyu ne na farko uwa mahaifiya mahaifiya tana cikin masu samun ɗaya bisa uku na dukiyar ɗanta ɗan kuma ba wai sai namiji kan kowane ɗa dai ɗa ne ɗa ne ɗa ko ɗiya dukan ashe ɗa kowane ɓangare sa'annan sai kuma yan uwa li'ummai wanda aka da uwa kawai ba uba su ma ɗaya bisa ukun dukiya suke samu sharaɗin samun uwa ɗaya bisa uku sharuɗa guda uku in suka ci kaso zai samu za ta samu dukansu kuma adamiyyai ne wanda babu babu shine ma'anin adamiyyai na farko ya zama ci mamacin bai bar 'ya'ya ba bai da ƴaƴa nashi na cikinsa adamul fara kenan sa'annan kuma bai da jam'u min al-ikhwa don fa in kana lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi الثلث فإن لم يكن له ولد كي وورثه أبواه فلأمه الثلث هكا فإن لم يكن له ولد وورث أبواه كان فإن كان له إخوة fali'ummihi sudus ya gani fa in kana lahu ikhwatu ya kasance babu yaya ga mamacin sannan ya zama babu kuma jam'i masu yawa na daga yan uwan mamacin in akwai jam'i na mamacin to ita ma za ta ba za ta samu wannan fulusi ba in akwai yaya ɗaɗaya ko biyu ko abin da ya fi namiji ko mace ba za ta samu ɗaya bisa uku ba sa'annan malamai suna ce matsalan ta kasance matsalan da ake kira ɗaya daga cikin matsalolin umariyataini umariyataini shine mutum ya mutu ya bar mata da baba da kuma e mata baba da miji afuwan ya bar baba da mama da miji mata ta mutu ta bar babanta mijinta da kuma babanta ko kuma mijin ya mutu ya bar mata da baba da kuma uwa to nan ita uwa ba sulus ake bata ba sulusul baƙi haka ake kiran shi sulus amma albaƙi sulusin da ya rage don mijin nan yana baba yana da sulus to ita kuma sai a bata sulusul baƙi to masalan ba haka ba uwa ita tana da sulusi na farko ya zama babu yaya ga wannan danta da ya mutu ko da ɗaya ne to za su samu ɗaya bisa uku sannan ya kasance babu jami'i masu yawa na 'yan uwa na shi mamacin ita ma za ta samu tulufi don fa'in lam ya kullahu waladun warisahu abawahu fa'in lam ya kullahu waladun babu da fali ummihi a tuluf kaga nan ba yi amfani ba yi maganan uba ba saboda tun da babu da uba zai iya gado ne da asibiti abinda aka rage shine zai tafi da shi ta in yana da 'ya'ya sannan ku sai dawo asibi fa in kana lahu waladun wa warisahu abahu nan fali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus in yana da ƴaƴa, to da uba da uba da uwa za su tsawa ya bisa shida in ba ƴaƴa uwa ta ɗauki ɗaya bisa uku uba abin da ya rage na shi ne in ba wani kuma wanda ya fi uba ƙarfi a nan amma akwai ƴaƴa, ko 'ya'ya sun fi uba ƙarfi Ƴaƴa ne uba ne za a ba cikin farali sai dauki daya bisa shida uwa ta dauki ita ma daya bisa shida daga nan yaya su kwashe abin da ya rage amma yanzu babu yayan to uwa kawai za ta dauki daya bisa uku uba kuma ya kwashe abin da ya rage masa saboda ba wanda ya fi shi garfi a nan an gane nam shi yasa Allah da yi magana sai ce a ba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayenku da iyaye da yaya ka ji me fi karfi uba ko da wanda ya fi karfi wajen mutum ya fi karfi ko Allah ya ce la tazaru na ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyaye da ƴaƴa ba ku so wanda ya fi amfani gare ku ba amma dai a mafi abin nan tun daga nan za mu gane ƴaƴa sun fi karfi saboda su suka ɗauki uba daga gado da asibiti zuwa faran in babu su uba sai ya zama asibi shi ma in akwai su sai zama mai farali to kaga kenan sun fi uba ƙarfi a nan yau da na'am su ne masu abin nan uwa kenan na farko sharaɗi uku ne sun farko babu yaya ko ɗa guda ɗaya ne ko aka samu sannan ya zama babu kuma jam'un min al-ihwa yan uwa jam'i in yan uwa suna nan jam'i uwa ita ma za ta koma su bisi shagigai eh, yan uwa ko shagigai babu shagigai li abbai Eh, duka to za su su mai da uwa daga sulusi zuwa sulusi to Allah ce fa in lam yakul lahu fa in kana lahu ikhwatu Allah sai bai itlaqin ikhwa din fa in kana lahu ikhwatu sai fa li ummihi as-sudus kenan yan uwa suna dauke uwa daga sulusi zuwa sudusi amma sai in suna da yawa na'am sai masu karban sudusin ce yan uwa li ummai Mun gama da uwa kenan ko ita sharadi uku muka ce sharadin farko babu yaya sharadin biyu jam'i na yan uwa sannan kada mas'ala ta zama ɗaya daga cikin mas'alolin da ake kira umari ya taini ya zama uba mata miji ko kuma uba ai uba uwa miji ko uba uwa mata su ne mas'ala umari ya taini a wannan mas'alan uwa za ta karbi sulusul baki ake kiransa ukun abin da ya rage ukun abin da ya rage shine ma'anar sulusul bagi ba a sulusu din ba don uba ne zai samu wannan an gane na'am sai yan uwa li ummai wanda aka da uwa kawai ba uba ba banda uba uwa aka da su su kuma da sharuɗa guda uku sharɗi na farko ya kasance babu ya'ya ga mamacin ba adamul asl ay alfara sharaɗi na biyu zama babu kuma al'asul iyaye mutumin babu iyaye maza sa'annan kuma ya kasance sun fi ɗaya daga biyu abin da ya sama don in suka zama biyu to za su tashi daga tulufi zuwa sudus ɗaya bisa shida an gane in kai ɗaya ne zai ɗauki ɗaya bisa shida da sun ƙaru ko sai a ƙara musu kaso nan ba riga musu za a yi masu an gane sabanin wa'ancan yanzu in suka zama su biyu yan uwa ummai su biyu sai ya ba su shurufi inda ɗaya ne shurufi zai karba to sai suka zama biyu to shine na farko ya zama babu afar babu yaya babu asal iyaye kenan sa'annan kuma ya kasance ya fi mutum ɗaya gane su zama fiye da ɗaya to daga nan za a samu ɗaya bisa uku na dukiyan wanda ɗan uwan ummi da ya mutu ya basu wa'annan su ne abin da ya shafi thuluth da kuma thuluthani kin gani na mutum na mun sa mutum na biyar kenan ko akwai shida ko bakwai shida ga hudu ga biyu hudu ta can wajen thuluthani biyu a nan wajen asulu ko na biyu hudu na ce ya'ya mata jikoki mata yan uwa shaƙiƙai mata yan uwa da abbai mata daga nan biyu nan su ne uwa da kuma yan uwa li'ummai na sharaɗin yan uwa li'ummai shine guda uku ne zama babu ‘ya'ya ga mamacin babu kuma iyaye sa'annan ya zama kuma ya fi ɗaya mutum biyu abin da ya sama inda ɗaya ne to yana zuwa nashi a sudusi an gane? na to na gani wannan shi ne wanda ya ce mu yau in muka rige wannan alhamdulillah mai yi karatu sosai wannan karatu yana bukatar a dinga rike shi ne shi yasa za ka ga farkon babin da malamai suke magana idan suka zo akan maganan gado za su baka ne wanda za su yi gado ne na farko in ka rike su kaya abin nan ɗin su to kenan don bayan kwanaki mun yi karatu wani ya zo ya tambaye ni ce to ba yi maganan ɗa da aka haifa ba tare da uba ba kamar mutum ya yi abin nan lalata da mace sai ya haife ta samu ta haihu to wannan dan ba a yi maganansa ba sai shi mai ai ba a yi duk <laughs> wannan ba sa cikin masu gado kamar kai ne ka ba mutum abu kake ce ka ba wane wannan sako ka ba da wane da wane da wane ka lissafa masa mutum uku shikenan sai shi a ah, to baka ce ka dan ba wane ba <laughs> kaga an gane abu kaga yayi abin nan kenan tunda ba ambaciwa ne ba baya ciki ba sai ce kada ka bawa ne ba iya ukun din da aka lissafa maka kawai su za ka ba wanda duk ba lissafa ai ba za ka ba shi ba to haka maganan shi ma gadon yake tunda wanda duk baka ji an ambace shi ba to baya cikin magada shi yasa farko sai ka san magadan tukunan ka san su bangaren maza ga su bangaren mata ga su shikenan duk wanda baya ciki kada ka kawo shi an gane to bayi da gado kenan sannan sai a gaya maka kuma idan har dukkan su da an same su sun taru fa wanda aka lissafa maza wajen mutum goma sha biyar mata goma duk mutum yana da su ko to shi kenan suwaye za su yi gado kuma a cikinsu kowa zai zai samu wasu kuka ne kawai nasu su tsara gaba ba su da komi a dukiya an gane akwai wanda duk yadda aka yi ko naira ɗaya ne dole suka tattalata su samu daga ciki akwai iyaye guda biyu akwai mata da miji sai yaya su kenan duk sauran su gama kukansu mu ce to alhamdulillah ku gara gaba mun gode <laughs> babu da komi sai in babu su ne to sai gefe ana kira waɗannan hawashi sai su matso in babu ya'ya babu uba babu sosai yan uwa su dinga matsowa su dinga samu kuma ku duba bigin lissafin da muke yi a nan duka ban da miji da baba ba wanda miji a cikin mutanen da muke lissafa masu rabon nan dukansu mata ne saboda su ne ba asibai ba mafi yawa maza su ne a asibai uba kan zama asibi ta wani bangare yakan zo a bashi farali ta wani bangare wanda bayanin da na yi mutu ya mutu ya bar ya'ya uba nan ba asibi ba zai koma cikin masu farali idan ya mutu ba ya'ya uba asibi ne ana shi yake gado da asibci a wani wuri a wani wuri ya gado da tasibi an gane abu kawai mutum ya kano waɗannan abubuwa sai su yi masa sauƙi farko sai ka suranta kawai wanda ya mutu ne sannan ka ga da waye da waye ya bari da an lissafa maka ya bar wani da wani da wani da wani da wani cikin da amma lissafa maka mutum biyu ko uku kawai ya bar ma sauran ka gane abin da ke nufi don sauran su kam shikenan kawai kamar ce ya mutu ya bar ƴaƴa nan ba wata magana kada ka kawo mun kowa an gane ya bar iyaye to su suna ciki ya bar matan aure suna ciki amma ban da su in akwai 'ya'ya to kada ma ya lissafa kowa musamman in namiji yana cikin su an gane ya bar 'ya'ya maza da mata magana ya ƙare ya bar magana kawai tunda uba dole ya gado uwa dole ta gado mata aure dole ya gado to kada ya lissafa maka kowa an gane abin to haka abin yake to mutum kokari yake yin ya rike waɗannan abubuwa saboda abu ne za ka ga wasu mutane suna ba wasu mutane wanda ba su da gado gado wasu kuma suna hana wasu suna da gado sai ga an abin nan su musamman aka samu mutumin da ya mutu bai da 'ya'ya maza ko kama akwai mata kuma yana da ƴan uwa to kaga nan yan za su yi gado an gane to wasu kaga sai su nisantar da su su ma shi ai tunda yana da 'ya'ya kuma shi kenan to kaga irin wannan ko kuma ya mutu din bai da ƴaƴa sai matan aure kawai wata kila ba 'ya'ya, sai yan uwa yan uwan ma kila mata ne to kuma akwai yan uwa na nesa nesa akwai babbanni to kaga irin wa'annan duka za su iya shigowa to a wannan yanayin ne ake samun gaba yanzu abin da ya rage mana kawai sati mai zuwa shine abin da shafi sudusi shine na karshe ko a cikin furud guda shida furud guda shida ina rabi kamar yadda muka faɗa sai a ah, mema robo robo daya bisa hudu kenan sai me sumun tukuna su a haɗe suke wayannan don rabi eh, daya bisa hudu daya bisa uku su ne sai kuma daya bisa uku biyu bisa uku sai daya bisa shida su ne alfurud al-muqaddara fi kitabillahi to waɗannan su ne ashabu hudin da suke samun su Abin da muke din da yake nan yau insha Allah in akwai dan tambaya kafin lokacin sallah yayi sai mu shi sai mu rike wannan kuma za a dan rike su a maimaita mana su mu ji shikenan wanda suke samu daya bisa biyu bisa uku na'am na'am na'am na'am eh kamar ya raba kafin ya tafi kyauta in dai 'ya'yan zai ba kowa da kowa sai dai wa da ba matsala kyauta amma ba da niyan ya raba gado ba ya ba su kyauta ne yana da gidaje guda biyar yana da ya'ya biyar cewa ne na baka gidana na wannan wanci kai ma gidana na wuri kaza kai ma wani gidana na wuri kaza shikenan ba wani abu indai zai ba su duka mata ya kuma matan aure na ba ku gida na wuri kaza shikenan eh ba matsala kyauta ana iya yin ta a kowane lokaci mutum zai iya kyauta da dukiyarsa gaba ɗaya in yana lafiya lau amma in lokacin da ya kai gargara to ba ma maganan abin nan ba ko da in ya kai wani matsayi wani ya ce to a kai ki asibiti ce a ce a kai ki ingila sai mu ce ba mu yadda ba kana so ka cinye mana kuɗi bari mu kai ka abu kawai <laughs> irin wannan saboda akwai abin da ake kira alhajar in mutum ya kai wani matsayi za a yi masa hajar ba za a dai dinga kashe kuɗi sosai ba yana so ya kashe ma magada kuɗi sai ce a kan shi a biyu kawai zan abin nan <laughs> a amma ai suna kokari <laughs> su ka <laughs> na'am a nan wa wasiya kenan a wasiya kyauta daban wasiya daban Eh, a wasiya nan ne ba a yi fiye da uku a ban kyauta mutum zai iya ɗauko duk abin da ya mallaka kyautar da shi dalili shine a lokaci akwai lokacin da annabi ya nemi a zo a taimaka ma addini abubakar aka ce sai ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya annabi sai ke tambayar sa mai ka bar ma iyalanka ishe na bar musu Allah da annabi annabi bai hana shi ba umar kuma sai ɗauko rabi don umar da yana tunani yanzu kan ya fi abubakar tunda ya ɗauko rabin dukiyarsa eh da ya zo ya fi ya fara sai mai ka bar ma iyalan ka sai na bar musu rabi sai alhamdulillah yau na fi abubakar bari mu gani abin da zai yi <laughs> abubakar na zuwa shi gaba daya ya ɗauko sai umar aika tambaye shi ya ce ya bar wasu Allah umar shi da ba zan sake competition da abubakar ba na zo ya fi ni a kowane bangare annabi kuma ya tabbatar da wannan kyautan to in mutum yana da lafiyarsa ba wani abu dukiyansa ne haƙƙinsa ne yana damar ce na bawa ne dukiya na gaba daya shi shine yaga zai yi hakkin sani sai na ce shi rufe. to lokacin da ya kai magana wasiya to nan ne sai ce kada ya wuce fulufi eh daya bisa uku ina abdullahi bin abbas ce cewa in ma da za a kai daya bisa hudu da ya fi? saboda annabi da aka ce a fulufi sai ce kai thuluthun ma fa yana da yawa eh na'am na'am ƴaƴansa eh, na gane ƴaƴana eh, eh, wani wani malamai sun ce ba a yi wasiya ga magaji sai dai in su magadan sun yadda sun tabbatar bayan mutum in suka ki za a iya maido da shi a gado ga mutu ya mutu wani na bashi kaza sai ga cikin magada ne to magadan suna da dama su ce sun ki ko su ce a mun yadda in suka yadda kenan don haƙƙin su ne yanzu in suka ki ta ki ba wanda zai ba su eh ba a siyasa daga cikin ga siyasa ce ba a layusa liwarithin ba a magaji wasiya sai dai wani mutum daban to nan ma daya bisa uku din amma in magaji ne ko bai kai daya bisa uku ba sauran suna da dama su ce ba su yadda ba eh, saboda an rage musu abin kuma shi ma bayan zai samu gadin an gane abin zai samu in za a roba daidai wani da za a riba kuma ga wani abu an bashi sai shi to ka dawo mu haɗa gaba ɗaya mu ba mu ga ribonka eh ne addini yana so ya dinga adalci amma ciwon can kaga dama bai da gado to su kuma su kuma suna da shi kuma yana da abin da ya bar musu to sai a duba in bai fi ɗaya bisa uku ba kenan sai zo karɓi abin da aka masa wasiya na'am Mm. نعم نعم da ake bin su ta yi inda suka ce su yafe ba matsala in akwai ƙananan da kuma su ma a ƙanana to za iya neman yardansu ƙanana wanda ba su girma ba to akan iya jira sai sun girma so a san su yafe ko kuma su wanda suka yafe sai ce ta gwargwadon namu da muka yafe mu za mu ba waɗannan tukuna ƙanana sai in sun girma sun ce su yafe daga nan sai mu da masa kayansa an gane saboda su yanzu ba su da ta cewa ƙanana ne ba su kai rushud ba ya sa ka za ka ga a saudiya idan har aka yin kama mutum hukunci ko na kisa ko wani abu in yana da ƙananan yara ba za a kashe shi ba sai sun girma ko za su iya cewa su yafe in yana da ƙananan yara sai sun kai shekara goma sha sai to ga wanda ya kashe babanku ku zo sauran sun ce a kashe yanzu ku kawai dama ake jira in sun ce mu yafe shikenan sai a tsayalin shi ya tafi in sun ce a'a kisa shikenan sai a zarta to eh shi wanda ya kisan eh na gane eh kan shi sai ya mutu kafin lokacin shikenan ba wani abu dama addini ya yadda da wannan a jira kafin duk wanda yake da haƙƙi a tabbatar masa ga haƙƙin kafa ka bari ko shi yasa saboda kisa din yasa za a jira su saboda addini bai so a yi kisa din to ko da ɗaya daga cikin su dukkan su kamar 'ya'ya mutum yana ƴaƴa ɗari sai su in sun yi wafaka akan a kashe sai ɗaya kawai ce ya yafe shi kenan. Wannan yafe wanza a bi na mutum ɗayan nan sai a bacci ba za a kashe shi ba shi yasa ake jiran su to haka a wajen irin wannan na gado yafe wani haƙƙi na dukiya to shi ma haka sai ya ce ko da an ce to ba za a kace shi ba diya zai biya sai suka ce mun ma ya fi hadda diya to akwai ƙanana su ma sai a jira su su ce to bari su ma in sun je su yafe shi kenan in suka ce ba su yafe ba to za a ba su haƙƙin su na diya wancan su yafe haƙƙin su su an gane abin su gwargwado abin da za su gada daga diyan su wancan za su yafe nasu wayannan sai ce nawa za su kai kaza to sai ya biya su wannan diyan nasu amma kisa ne shi ba maganin kisa na'am alaikum eh. wanda ta haifi mutum eh tana da gado kanta eh ai ba yadda za a yi hana ɗa gado wajen uwarsa ko babansa bai yi wa ba wanda zai riba su ko ɗan uwa ne ka koya yake eh ta uwa ce kawai uwa uwa ce ko ba wani abu kamar da yake ko uwa kaza ko uwa kaza ko uwa kaza abu ɗaya ne ciki ɗaya suka fito wannan babansu daban wancan babansu daban amma wajen uwa matsayinsu ba bambanci a wajen baban ne suke da bambanci an gane na'am dukkansu kuma daidai wa daidai za su yi gado sai dai akwai maza da mata ne to nan na'am na'am ya zauna za ka samu cikin jikoki suke da daga hankali da ke a raba gado a basu kuskure kenan su in za a raba sai ya raba na iyayen tukuna an ba su rabon su sannan su ma jikokin a zo a raba a ba su rabon su ana kiran su a bangaren gado almunasakhat wani magaji wanda ya kamata a bashi rabo ba a bashi ba har ya mutu har magajinsa ya zo shi ma ya bo. kaga sai yi na farko tukuna sannan a zo a yi wannan na biyu shi yasa ba a so a bar duk wani abu wai a yadda na family zai kawo rabuwa duka in Allah ya ce a yi shi a yi shi kawai ba wani shine zai kawo haɗin kai ma gida guda ɗaya mata biyu kowa da yayanta ya eh, to a raba kowa ya sun haske ta haka shi kenan ba zai taba kawo rikici a nan gaba ba in ma za a yi rikicin a take yi shi ya kare amma irin wannan zai ta bin har jikoki eh to shi yasa a riba din kawai kada a bar komi wai wannan na family ne a taru a zauna nan gaba wani sai ya ce shi bai san wannan ba eh shine ake tsoro to kuma wasu sun mutu ba a ba su haƙƙin ba to aka zo yanzu kaga daga farko za a fara wasu akwai rabonsu ba a ba su ba to sai a rasa ma yadda za a yi abu. to shi yasa ake so da an mutu din kawai farko a yi kokari a raba kowa ya rabonsa wannan ɗakuna kaza nasu wannan ma kaza in wasu za su biya wasu su sayi nasu ma su biya su saya ya fi musu sauƙi kaga gobe rikici ba zai tashi ba amma in aka bacci yau da gobe yau da gobe sai an samu rikicin tabbas na'am

na'am akwai a bangaren fiqihu abinda ake kira mun yi ci ai anan mun yi ci anan in na mutu abu kaza ya zama naka akwai babi musamman akan fiqihu akan wannan mun karanta ci anan kwanakin baya ga wanda bai manta ba an gane abin eh abinda aka hana abinda ake kira ar ba ce to ga gida in ka riga ni mutuwa naka ne in na riga ka a in ka riga ni naka ne in na riga ka nema in na riga ka naka ne in ka riga ni nawa ne wannan ana kiran shi arruku ba to kowa yana jiran wani ya mutu to wannan <laughs> wannan ba a yi eh, amma idan mutum ce in na mutu gidan nan na ya zama na wane shi ke da ya zama na wane muddin ba wane din shi ya kashe shi ba eh to sai ka zai zama na wane din ba magada nan, na eh, eh. naki ne <laughs> eh na gane eh naki ne to zan bincika ka wannan mas'ala sati mai zuwa insha Allah kamar mutum yana da uwaye mata haka eh bari zan bincika insha Allah eh zan bincika kanta eh na'am eh <laughs> ne ok an <laughs> <laughs> mace tana da 'ya'ya biyu eh maza na mace tana da 'ya'ya biyu maza na'am suna da 'ya'ya su ma ita tana da jikoki kenan na'am ya resu na'am na'am sai ta resu na'am akwai jikoki eh, na'am eh wannan 'ya'yan su za su gaje ta banda jikoki saboda sun fi jikoki karfi inda babu ɗa ne sai jikoki shi ne jikokin za su yi gado shi ɗan kaɗai zai gado eh shi kaɗai zai gado ba wa'ancan jikokin eh da shi ma ya mutu ne ya bar yaƙensa to jikoki yanzu sun zama iri ɗaya to level su ɗaya so za su iya yin gado an gane to tun da ga ɗa ga jika jika ba zai matso ba sai ran da babu ɗa an gane kaman kaka da uba ai ga kaka ai ga uba ga kuma kaka kaka ba zai matso ba tunda akwai uba in babu uba sai ya zo mai matsayin uba na'am